إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار أما بعد فيقول الله عز وجل أفلا يتكبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فالله عز وجل قد أمرنا أن نتدبر في كتابه العزيز التي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الله عز وجل قد أمرنا أن نتدبر في كتابه عز وجل وقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي ولو كان في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا لا تعد ولا تحصى ولكنه مشكاة الألوهية فالله عز وجل هو الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وجعله ذكرا له ولقومه ولذلك قال تعالى استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يعني هذا القرآن ذكر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من أمور دينهم ودنياهم ولذلك قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني إذا جاءهم أمر مما يتعلق بدينهم ومما يتعلق بأمور دنياهم فلا بد أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله عز وجل ففيه فلاحا لهم في الدنيا والآخرة وترك ذلك يكون عقابة عليهم في الدنيا قبل الآخرة ولذلك قال الله تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أباعوا به أي أغشوه في الناس ونشروه في الناس دون تحققه ودون بيان لا يرجعون إلى كتاب الله ولا يرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم في دينهم وفي دنياهم فلا بد أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بذلك فرحوا في الدنيا والآخرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم فإن تمزقتم بهما لم تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال أذاعوا به أي أبشوه في النار دون تحققه ولو ردوه إلى الرسول يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم في أمور دنياهم ولذلك قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم الحكام والعلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم أي يعني هذه الأمة ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا النبي صلى الله عليه وسلم فنهى هذه الأمة بالخروج على حكامهم لأن ذلك من عمل الخوارج ومن دسيسة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي اخترعها في هذه الأمة فخرج بعض الناس على حكامهم فشد الأمر على الناس فلا يطيقونه ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم قبل الخروج عليهم أسوأ من ذلك وما سودان منكم ببعيد لو نظرتم إلى ما فعل السودانيون في بلادهم لعلمتم أن هذا الأمر مما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة وقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاج من مؤمنها ولا يضيء لذي عهد عهدا وليس مني ولست منه وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا منهم كفرا بواها عندكم فيه من الله برهان بارك الله لكم في هذا القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه ذكر وآيات حكيم أقول ما تسمعون وأسأل الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا فوز المستغفرين dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan juma'a mai tarin albarka yau ashirin ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi Sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1442 wanda yi daidai da shida ga watan nuwamba shekara ta 2020 miladiya Allah ya raya mu a cikin wannan juma'a mai albarka don karantar da junanmu abin da zai amfanar da mu duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi umarni ga al'ummansa ya ce afala ya tadabbarun al wai shin al'umma ba za ku yi tadabburi ba za ku yi zurfin tunani a cikin ƙur'ani ba wannan magana Allah na gaya wa yahudawa ne da nasara da mushrikan makka amma kuwa yanzu ana gaya mana ne ga baki ɗayan mu musulmai walau kana min indi ghairillah da qur'anin nan daga wani Allah ya zo lawajadu fihi ikhtilafan kathira da kun samu sabani mai tsibbin yawa a cikinsa. wannan na cin karo da wannan wannan na cin karo da wannan amma littafin Allah ya fi karfi a ce akwai cin karo a cikinsa saboda sako ne daga ubangiji rabbus samawati wal ardi shine ya saukar da shi sai ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi idan al'amari ya zo wa al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aminci ko na tsoro tsakaninsu adha'u bihi sai a yada shi mutane su dinga tallata shi su kururuta shi su girmama shi Allah ce walau radduhu ila rasul ya san da wannan al'amarin da ya shige musu duhu ya rudar da su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da wa'anda suke ciro amfani daga cikin Qur'ani da hadisi sun gano inda matsalar take sun gaya musu abu kaza ba daidai bane abu kaza shi ne daidai abu kaza haramun ne abu kaza shine halal sai Allah ce walaula fadlullahi alaikum adan falalan Allah akan mu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa rahmatuhu rahamatsa lattaba'tum ash-shaytana illa qalila da yawan mu mun bi akan ababan da mutane ke kururuta shi suke yada shi a cikin al'umma ba tare da yin bincike na tsarin rayuwarsu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da musulun suka rawaito yace man da min at duk wanda ya fita daga yi wa shugabansa biyayya wa faraqal jama'a ya zabawa al'ummar musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ba a yi wa shugabanni boye ba a zagin su ba a cin mutuncin su ana haƙuri ne da su idan Allah ya jarabce mu da irin su yace fa mata ya mutu a irin wannan hali mata ni ta cin jahili yace yayi mutuwa irin ta maguzawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man qatala tahta rayati imiyatin duk wanda ya fito yana yaki a ƙarƙashin tuta na ɓangaranci na jahirci na makanta cewa an ce wane ya yi kaza ko wane ya yi kaza ya fito don ya nuna ƙatin ranka yan samu da asaba yana fushi saboda an taɓa ɓangarensa aw yad'u ila asaba ko kuma yana jira mutane su zo su bi bangaransa an taɓa bangaransa shi sai ya fito ya nuna fushinsa sai ya yi kaza sai ya yi kaza fakutila aka kashe shi a irin wannan hali fakutlatun jahiliyatun tuka ce irin ta maguzanci iji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kharaja ala ummati duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata ya duribu barraha wa fajiraha yana dukan mutumin kirki da mutumin banza wala ya min mu'miniha baya haba haba wajen kirkiro abin da zai cutar da mutane a doron ƙasa musulmai muminai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace wala yati li ahadin ahada baya cika wa kafirin alkawari alkawarinsa falaita minni wala tudu baya tare da ni bi na shi ba na bane ni ma bana tare da shi a wannan aikin da yayi sai ubadatu kusami ya ce mun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da muka shigo musulunci idan Allah ya raya mu ala sami wa sa'a duk shugaban da Allah ya daura shi a kanmu muna so ko ba ma so mun ji daɗi ko ba mu ji daɗi ba za mu ji kuma za mu yi masa biyayya fi man sharrina wa makarahina a cikin abin da muke so na nishadi in ya ce mu yi abin da ba ma so muna kyamatarsa amma ya ce dole mu yi muka ce za mu yi haƙuri za mu bi shi fi yusrina a cikin saukin rayuwarmu in ya ya ce zo ku kaza za mu bi shi wa rusrina ko kuma mun samu rayuwa da ya tsanani a rayuwarmu ya sa mu yi wani abu ko da ba ma san abin haka za mu mu bi shi haka ubadatu dan sami ya ce abinda muka samu karantarwa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa asaratana alaina ko da wannan shugaban ya fifita kansa ya fifita danginsa ya fifita waɗanda suke kewaye da shi a kan mummunan za mu ji za mu yi biyayya illa an tarau minhum kufaran bawahan sai dai idan mun ga kafirci a fili daga shugabanmu ya ce mu zo mu yi kafirci sai manzana ce inda kun fihi min Allah burhan a nan ne kuke da hujja a wurin Allah ba za ku mai biyayya ba jama'a idan muka duba waɗannan hadisai bayan Allah masu albarka za mu ga cewa waɗannan hadisan suna karantar da mu ababai masu ɗumbin yawa ga mai tunani musamman mu a cikin arewa shaikhul islam taimiyya ya yayi magana yace duk mutanen da suka yi fito na fito da shugabansu sai halin da za su fada ciki ya fi muni sama da halin da suka yi masa fito na fito a kai ka je ka tambayi mutanen lagos za su gaya maka halin da suke ciki a yanzu ya fito na fito da suka yi a kan gwamnati wani irin kunci suke ciki ka duka halin da mutanen sudan suke a ciki yau su ma ne sun yi bore ga shugaban ƙasarsu sun nuna ba sa kaunansa a sudan ba babu gidan giya babu gidan karuwai kuma da ƙur'ani da hadisi ake aiki da shi amma suka fito suka ce ba sa kaunansa me ya same su yanzu rayuwa ta shiga musu cikin kunci da damuwa suna cewa dama Allah zai dawo da wannan shugaban da suka sa aka kama shi irin wannan halin ba shi ne muke so mu buɗe wa kanmu kofa a rayuwarmu a yau kana tunani idan irin wannan abin ya shigo cikinmu ina za ka je kana da wata kasar da za ka koma kana da wurin da za ka ɓoye ba ka da wurin da za ka zauna in ba inda kake rayuwa ba to jarabawa ce Allah ya ɗaura mana mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wa gabanin da Allah ya azanta mu da su idan da za mu yi wa kanmu adalci wallahi ɗabi'unmu ne ke fitowa a cikinsu yau ka tambayi kanka ɗan uwanka musulmi a baka kuɗi ka ba wani don girman Allah kana bashi tsakaninka da Allah ku yi aiki da mutum a ba ku kuɗi baya wurin da wuya kuɗin da zai fito daga hannunka haka ne sa'an nan a baka abu a ce ka taimawa ne sai ka zaftare wani abu ba gaya mai nawa aka ba shi ba sai ka zaftare wani ma ba za ka ba shi ba ko ba ka bane ɗabi'unmu amma yau idan mun zauna mun manta da wannan laifi tudu mun take namu muna kallon na shugabanninmu tsakaninmu da Allah idan da za mu yi wa kanmu adalci irin wannan ba shi bane ɗabi'un da ke gudana a cikinmu ban cire kowa ba Tun wanda mu'amala ta kuɗi ta haɗa ka da shi sai ka ce wash wayo haka ne ko ba ka ba al'umma ashe kenan uku ne ya lalace sai Allah ya ba mu daidai da mu hafanan basiri ya ce kama da kunu yi walla alaiku yadda kuke haka ake babu ku jagorori irinku idan kuka zama mutanen kirki sai Allah ya canza muku shugabanni wanda za su yi muku abin da kuke bukata idan kuka zama mutanen banza sai Allah ya haɗa ku da wa'anda za su dinga dafa muku azaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Muslim yace sai kunu min ba'di himma a baya na za a samu wasu shugabanni la ya hataduna bi hudaya ba sa aiki da shari'a ta wala yaftanuna bi sunnati ba sa tabbata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sayaqim wa sayaqumu fihi za a samu a cikin su mazaje rijalun za su tsayu qulubuhum qulubu shayatin zakatan su irin zakatan shedanu ne fi jusmani insin amma a jikin dan adam قال هزيفة كيف أصنع يا رسول الله Husaifa ya ce ya ma'aikin Allah in na samu kaina a irin wannan zamanin ya zai yanzu ana yana neman mafita ne ko sai ce tasmaru wa tuti'u lil amir irin wannan shugaban ka duba irin sifar da manzo Allah ya bada baya aiki da Qur'ani baya aiki da sunna ta irin zuciyar shedan amma a cikin dan adam manzo ce tasmaru wa tuti'u lil amir ka ji maganar da zai gaya maka kuma kai masa biyayya wa in daraba zahrak ko da ya dake ka a baya saboda kita wa akhadha malak ya kwace dukiyarka wasu wa haka ka ji kai masa jiya ka ga me manzo Allah ya bamu mafita to idan ka ce kai za ka yi fito na fito da shi zai haifar da ɗane ido ba zai haifar da ɗane ido ba kuma abin nan da kake nema ba za ka same shi ba ku duba libya mai ke faruwa da ita ku duba suriya mai ke faruwa da ita wato gani ga ne, ya ishe ne tsoron Allah ku duba irin halin da duniya take ciki a yau to wajibi ne mu a arewa mu dawo cikin hayyacinmu mu gane cewa wannan ɗabi'ar da ake barbaro mana ita cewa mu ɗabi'antu da shi wajen yin fito na fito wai zanga-zanga na lumana musulunci bai san da shi ba wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu tsarin mu tsari ne na addini ko da yake kasar mu ba kasa ba ke ta addini amma mu musulmai ne addinin musulunci ya ce mu bi tsarin mai Allah da manzansa to idan muna neman mafita sai mu bi tsarin Allah da manzansa sai mu samu mai mafita amma idan muka sa san rai to za mu halaka kofar da ba mu san ranar da za ta rufe mana ba har abada ku duba somaliya abin da ya faru da ita har yau tana cikin zaman lafiya kuma fito na fito ta yi da shugabanta a somaliya babu kafiri ko kwaya ɗaya idan ka ga kafiri zuwa yi kabila ɗaya mutane iri ɗaya shugaban ƙasansu suka mai suka mai bore suka mai bore ta wannan ƙasar mu Najeriya ya hudu ya zauna har Allah ya karɓi ransa a nan tun daga wannan ranar tun daga 90 har zuwa yau Somaliya na zama lafiya to kaga saba wa dokan shugabanni wanda bai saba wa dokar Allah ba ba abin da yake haifarwa sai da mara ido shi sa mu koma cikin hayyacinmu mu gyara ɗabi'unmu mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙanmu da ƴan uwanmu musulmi da waɗanda ma Allah ya kaddara suna rayuwa da mu wanda ba musulmi ba kada mu ci haƙƙinsu kada mu tozantar da su kada mu kashe su kada mu yi kaza dukkan addinin musulunci ya karantar da mu ne za mu samu zaman lafiya addinin mu ba ka iya aiwatar da abin da kake so sai idan ka bi dokar Allah yanzu idan aka sa hobby waye ke takuwa ni da gari mu da musulmai za mu je sallah asuba ne za mu je azhar za mu yi eh, la'asar za mu yi magariba za mu yi ishari wanda ba mu ba sai safiya za mu ko kuma idan sun je abin da muke yi shi suke yi kaga wannan kadai shine idan ka duba musulunci baya tabbakuwa sai ana zaman lafiya kuma zaman lafiyarka shine kyawun rayuwarka da na 'ya'yanka a cikin wa'annan 'yan kwanakin duk wanda ya sani mai hankali ya san cewa an taku ina ga inda bane aka fito aka har a matasa suka yi fito na fito da shugabanni me zai haifar mana a mana ido kuma babu zaman lafiya kuma ba za mu samu abin da muke nema ba a mu saboda haka dole mu ji tsoron Allah mu gyara ɗabi'unmu mu koma ga Allah sai Allah ya kawo mana mafita a rayuwarmu ibnu ya yayi magana yace kayi shekara tun karkashin shugaba azzalimi ya fi muku alkhairi da awayi gari a ce ba ku da shugaba in ko babu shugaba kowa zai ci karansa ne ba babbaka kowa zai yi abin ya ga dama ne ka duba sauran kasashe na duniya wanda suke rayuwa babu jagora kaga irin kuntin da ake ciki a somaliya yau idan ka fi kowa karfi a unguwan nan kai ne shugaba kai ne za ka bada umarni kai za ka bada hali haka can ma can ma haka can ma haka to ka ga kenan an koma irin rayuwa ta magudawa wanda babu tsari ko to irin wannan shine manzon Allah ya jiye mana tsoro yace kada mu irin wannan dabi'a Allah ya mana albarka ga baki dai ala shiryar da mu Allah ya shiryar da mu zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabannin da Allah ya azabta mu da su Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba su kuma Allah ya tausasa zakatansu ya sa musu lutufi ya sa musu tausayi su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga addinin mu ya Allah ka rike hannunsu kada ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama alkhairi gare mu da kuma addininmu da kuma rayuwarmu ta duniya da lahira ya Allah ka ba su ikon aiwatar da shi kuma ka sa mu cikin waɗanda za su amfana da shi Allah ka raya mu rayuwa irin ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kashe mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da zai kawo fitina a wannan ƙasa ta Allah ka bi mu sanin sa duk inda yake Allah kai mana maganin sa duk wanda zai kawo mana fitina ko rabuwan kai a cikin wannan ƙasa ya Allah ka fi mu sanin sa ya Allah kai mana maganin sa kai kadai ne za ka iya mana maganin sa mu ba za mu iya maganin sa ba ya Allah duk mutumin da yake neman wannan ƙasa da alkhairi duk inda yake ya Allah ka sadar da shi zuwa ga wannan ƙasa kuma wannan alkhairi ka bashi ikon aiwatar da ita ya Allah kuma ka amfanar da mu da zuriyarmu daga wannan alkhairi ka kare mu daga dukkan musibar da za ta kai mu zuwa ga fushinka duk abin da zai sa Allah ka yi fushi da mu kai mana hukuma ya Allah ka rike hannayen mu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi ya Allah ka kai mu zuwa ga aljannar firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamukum Allah jami'an